وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don tafsirin qur'an bisa ga horewa da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa kamar kullun da kaskantar da kanmu da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala da ya mana gyaɗar dogo sama 'ya'ya ƙasa 'ya'ya tsakiyan 'ya'ya ya sa dukkan abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi sa mu cikin jama'ar da ƙur'ani zai cece su gobe kiyama muna masu roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aikata daidai din Allah subhanahu wa ta'ala ya sa karatunmu da mu ya dace da ayyukanmu muna masu roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci ya taimake mu ya sa mu a cikin bayin da zai gafartawa a cikin wannan wata mai alfarma na ramadana a yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na biyar a wannan wata na ramadana hijira ta fiyayyen halitta as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa birnin madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wanda wannan bai yi daidai da july 2013 ba ta kowane irin bangare a muna cikin sura ta hudu daga cikin jerin gwanan surorin qur'ani daga sama wato suratun nisa'i a jiya da ikon allah idan zan tuna daidai a rama mun tsaya kan aya ta nawa mun tsaya a akan aya ta bakwai, to muna masu roƙon Allah ya mana jagoranci ya ba mu ikon dacewa da darussa da ke cikin wannan sura ta suratun nisa'i Allah ya taimake mu a dan canji kaɗan da aka samu karatun mata a cikin darussa da ake yi kamar yadda injiniya ibrahim mai karanta tambayoyi ya tabbatar mun ɗazu cewa bisa ga tsakaninsu sun zartar da cewa tun da an fara tafsirin mata za a koma sa shi a cikin globe fm a sai ya zama tafsirin maza ga wanda suke jihar bauchi za a sa shi ne a brc insha allahu ta'ala da kuma ray power da kuma nta lokutan duka mun san su ba sai an maimaita ba sai tafsiri na gmtb na gombe karfe sha biyu ne zuwa karfe ɗaya sauran tafsirai da muka yi bayani na frcn kaduna yana nan karfe biyar na ksmc wato kaduna state radio yana nan karfe tara zuwa goma na safe da sauran waɗanda muka ambata a wasu wurare har ma da wasu jihohi da kayanan hukumomi an samu yan uwa da suka dauki nauyi suke sawa wasu ma ba tare da sanin ba kai muka ji labarin sun biya ana sawa wasu ko mutanen midiyan da kashin kansu suke sawa duk wanda ya bada gudumawa ta waɗannan bangarori muna roƙon Allah ya masa yafiya akan sa ya saka mar da gidan aljanna Allah ya ba mu ikon yin taimakekeniya wajen ciyar da addini gaba taimakon addini ba aikin mutum da bane kowa da bangaren da zai bada irin gudumawa da Allah ya bashi damar bayarwa to Allah ya ba mu ikon ba da gudumawa gaba ɗayan mu Allah shi sa mu wanye lafiya a da ikon Allah yau za mu tashi akan aya ta arba'in da takwas a cikin suratun nisa'i aran ma da arba'in da bakwai ka go? Eh, muka tsaya kenan aran ma ba da wanda aka tsaya ni na ba da wanda za a tashi kenan shi ta sauka ya ba ni ta tashin na baya ina fadan kun tuna ai go bismillah aran rahman أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إن الله للي ألا لا يغفر بايا غفرتا أن يشرك به إذا أكمس أكي تاريا دشي wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana yafe duk wani zunubi koma bayan shirka liman yasha ga wanda Allah ya so ya ba Allah ya samu a cikin su wa mai yushrik billah duk wanda yi wa Allah tarayya da wani abin bauta faqad iftara haqiqa ya kirkiri isman zunubi azima wanda yake mai girma a dalilin saukan wannan aya ta sauka ne a daidai lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da arja ayatun fi kitabihi wato ayar da tafi kowanne sa wa ɗan adam ya rika jin ƙarfin gwiwan cewa insha Allahu ta'ala zai shiga aljanna lokacin da aka saukar da wannan aya a cikin suratu zumar arama bismillah qul ya ibadiyal ladina قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله Allah ya ce kulka ce ya Muhammad ko kai ya mai karatu ko ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce ibadiya kul ya ibadiya ya ku bayin Allah alladhina waɗanda asrafu ala anfusihim suka yi asaran kawunansu ko suka zalunci kawunansu ko suka yi fatekin cikin sabon Allah ta inda suke jin kamar sun yi asara. la taqnatu min rahmatillah duk kuskuren da kuka yi kar ku cire tsammani daga rahamar Allah kar ku yanke kauna daga rahamar Allah me dalili inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba ɗayan su innahu huwal ghafurur rahim lalle shi subhanahu wata'ala mai gafara ne mai jin kai ne da aka saukar da wannan aya ita ce ayar da Abdullahi bin Mas'udin radiyallahu an yace arja ayatun ita ce arja ayatin wato ayar da ta fi sa kowane musulmi ya rika jin hope ya rika sakaran cewa a lahira za a tsira tunda Allah ya ce duk laifin da kuka yi kar ku yanke tsammani daga rahamarsa kar ku cire tsammani daga rahamarsa don Allah yana iya gafarta zunubai gaba daya sahabbai sun ji daɗin wannan aya din iyakan jin daɗi sun ji daɗin ta amma duk da haka sai suka tambayi annabi tsira da aminci saboda gare shi ya rasulullah ashirk ya manzon Allah yanzu shirka ma ta shiga cikin duk Allah zai gafarta wa kowa da kowa kamar yadda Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya hakaito ha da shirka sai annabi tsira da abinci sabbata a gare shi fa fakariha rasulullahi zalika sai manzon Allah tsira da abinci sabbata a gare shi yake haka amma bai bada amsa ba saboda wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi yuha baya taɓa magana akan son rai duk in kaga yayi magana akan shari'a to sako Allah ya bashi sallallahu alaihi wasallam ya ki hakan amma sai ya ki magana fa unzila alaihi sai aka saukar masa da wannan aya cewa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa may yushrik billah faqad iftara ithman azima lalle Allah baya gafarta zunuban da aka yi ta bangaren yi masa shirka aka hada shi da wani amma duk zunubi zunubi koma bayan wannan Allah zai iya gafarta mutum kaga wannan ayat ta zama tana cire hukuncin a wancan ne waccar aya ta suratul zumar qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ta zama aya ce da take kaman amun wato general aya wannan kuma ta zama khassun wato specific hukuncinta ya zama more specific shi da cewa Allah yana iya yafe kowane zunubi in ka mutu a kansa amma idan shirka mutum ya mutu a kai, Allah baya yafe masa amma duk wani zunubi Allah zai yafe duk zunubin da ka sani a rayuwa Allah yana iya yafewa duk da wannan aya ta ce banda shirka Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu yana cewa babu wata ayar da yake jin daɗi a Qur'ani irin wannan farkonta ya faro da zafi karshen sa ya kawo wani dan sauki cewa inna Laha, la yaghfiru ay yushraka bihi Ka ga inda ya tsananin sai ce wa ya gafiru ma duna zalika liman ya sha'u ashe in dai baka yi shirka ba duk zunubin da kai a rayuwa Allah subhanahu wata'ala yana da ikon yafe maka kuma zai yafe maka iya da mashi'a idan ya ga dama amma ka sani ba fa sharadi bane a tabbas ya yafe maka balle mutum ya ce bari ya je ta zunuban matukar bai shirka ba ba sharadi ba ne ana saka tsammanin zai iya yafe maka abinda ake cewa wai probability kenan ko akwai probability ko possibility na Allah zai iya yafe maka amma ba tabbas ba ne duk duniya babu wanda ya sai tilasta Allah ya yafe cewa yayi in ya so ashe kenan yana iya so din ya yafe kuma yana iya so ya ki yafewa so da haka babu tabbas tabbas din shine yadda ka nisanci shirka ka nisanci duk wani zunubi da yake kusa da shirka a duk duniya babu wani zunubin da ya kai shirka girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala menene shirka ma'anan shirka malamai suka ce shine huwa musawatu ghairillahi billahi fima huwa haqqun lillahi shine daidaita Allah da wani Allah cikin abin da yake hakkin Allah ne duk abin da aka ce haƙƙin Allah ne idan ka daidaita wani da Allah a cikin wannan haƙƙin to kayi shirka don haka sai ka gane menene haƙƙin Allah duk abin da aka ce haƙƙin Allah ne in ka daidaita wanda shi kayi shirka shi Allah ana bauta masa iyaye kuma ana kyautata musu wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana idan ka bauta wa iyayenka kayi shirka to idan ka bautan iyaye zama shirka wanda bayan haƙƙin Allah da annabinsa babu wani haƙƙi da ke da nauyi a kanka kamar haƙƙin iyaye amma to ko su ka bauta wa kayi shirka saboda bauta haƙƙi ne na Allah su iyaye haƙƙinsu shine ihsani kyautatawa dan saya musu abincin da za su ci abin da za su sha tufar sanyawa magani magana mai daɗi yi musu nasiha sauraron su girmama su amma wannan bai zama dalilin kuma ka bauta musu ba har Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'maluna so ko da iyaye suka kira ka zuwa ga shirka haramun ne haramun ne haramun ne ka musu biyayya me dalili saboda bauta haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala don haka daidaita Allah da wani Allah a cikin haƙƙin Allah shine shirka ko kuma sarfu shay min anwa'il ibada li ghairillah shine tafiyar da wani nau'in ibada zuwa ga wani Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wata ibada da aka ce ibada ce ta Allah in aka tafiyar da ita zuwa ga wani makhaluki dan adam to an yi shirka duba al'amarin da ake ciki akan maganin bokaye duba al'amarin da ake ciki akan maganin sihiri duba al'amarin da ake ciki akan tsafe-tsafe duba al'amarin da ake ciki akan girmama mutane da ya wuce gona da iri da fartanya duk waɗannan ababe idan aka yi sake suna iya kai mutane zuwa ga shirka mafhum tayyib kula ga wannan duk abin da aka ce ibada ce ta Allah kar mu tafiyar zuwa ga wani wani dukkan abin da ke da alaka da haƙƙin Allah kar mu tafiyar zuwa ga wani wannan yana daga cikin abin da yake samun tsananin kyaman aiki da Gregorian calendar in ka dauki su january february march april har zuwa december in a wurin da bai zama dole ba babu abin da zai sa kai aiki da shi saboda in ka dauki hatta watannin sunayen gumaka ne wasu gumaka ne da aka dauka a matsayin Allah yanzu ka dauki june sun ce sunan gunki shine the greatest god the greatest wato iya zama kaman fassaran ka ce Allahu akbar to me yasa zan yi sha'awan aiki da shi asalin kalandar an gina ta ne akan annabi isa ya rasu mu kuma allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin kuma yace can bal a hulahu ilaihi me yasa za a ce rasuwarsa su sun ce after days ko ano da me ko kuma a zo a ce a'a haihuwarsa ne Wa ya san daddin haihuwar nasa ya kirga sannan annabinmu ya rayu ya taba aiki da ita mun taba ga sahabbai sun yi aiki da ita mun taba ga tabi'ai sun yi aiki da ita hatta zamanin su shekul islam rahmatullahi alai su imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alai yaushe kaga sun dauke ta a matsayin ka'ida na magana akan ta yau da kullum daura aure da a ce da ita ake magana haihuwa ce da ita ake magana kwanakin ya kuka ce da ita ake magana rasuwar wanda ita ake magana duk magabaci za ga an ce ya rasu sana mi'atain ba'dal hijira shekara kaza bayan hijira ma ba a ce maka bayan wannan wannan ita ce kalandar da qur'ani ya san da ita inna iddata shuhuri inda allahi na ashara shaharan fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim to wannan yana daga cikin hikimar al-yahudu in ka kula yanzu sai kaga ana ta mantawa da islamic hijira kalanda gata nan ita ce tamu da Allah ya ambata a Qur'ani watannin nan sun zo imma a cikin Qur'ani imma sun zo a cikin hadisi ka duba uh, uh, uh, muharram ya zo a cikin hadisi afdalu siyam ba'da ramadan huwa al muharram a cikin azumin watan Al-Muharram ake azumin ashura ake azumin tasu'a la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a duka wannan watan ne haka idan ka zo watan irin su sha'aban duka sun zo a cikin nassi ramadan gashi nan karra a cikin qur'ani ya zo shi watan rajab ga suna a cikin nassi zulka'ada zulhijja sun zo a cikin nassi amma duka qur'ani ko hadisi babu inda bisa ga abin da ya bayyana gare mu aka ce ga january ko february ko march ko april ko may ko kaza sai a ce wai an saba a'a ababe nawa aka saba da su iyaye da kakanu da ya tabbata sabon Allah ne aka daina aiki da su ai suna da yawa ababe nawa muka samu iyaye da kaka suna idan aka ce bid'a ne ko aka ce shirka ne ko bai da asali aka haƙura wasu ma a dalilin haƙura da wannan suka rabu iyayen nasu to me yasa kuma a kashin kanmu a ganin daman mu ba abin da aka kakaba mana ba mu yi aiki da shi kaddara uzuri ya fara ka je asibiti aran ma zai ga likita an ce zai ga likita ran goma sha uku ga watan julai babu yadda ya iya haka aka rubuta masa akan kati to me yasa kuma idan zai sa date din aurensa sai ya faɗi wannan me yasa idan zai ba da labarin ran da zai wa'azi sai ya faɗi wannan a ciki me dalili kaka ba mar akai ko kuma menene fa'idan wannan ba mu zaton cewa wannan kwaikwayon wasu jama'a ne da Allah bai ce mu kwaikwaye su ba waɗannan ababe ne da wani lokaci mukan rena su amma suna da girma a wannan yasa za ku ga nake da tsananin kyama akai wannan dan takaitaccen bayani ne akai amma bayanan suna da yawa in ce zan yi bayanan ba zai bari mu yi karatu ba wannan ayar akwai yar uwar ta aran ma a cikin suratul nisa'i nan gaba kadan aya ta 116 dauko mana ita mu hada su inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha hmm. wa man يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ير uwarta Allah yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta wanda ya masa tarayya aka yi tarayya da shi amma duk wani zunubi koma bayan wannan Allah yana iya gafartawa sai ce wa mai yushrik billah faqad dalla dalalan ba'ida duk wanda yawa Allah shirka ya bata bata da yake mai nisa wato batan ma aji aji ne to wannan ajinsa ya yi nisa a cikin bata shine faqad dhalla dalalan ba'ida batan ba wai bata ne nan kusa ba abun da bahaushe ke cewa wai yayi nisa baya jinkira shine duk wanda yawa Allah shirka to ya yi nisan da baya jinkira sai da ikon Allah don haka waɗannan ayoyi yan tagwaye ne wannan ta ce faqad iftara isman abima ya kirkiro zunubi mai girma wacce ta ce bata mai nisa batan da baya jinkira sai dai wanda Allah ya nufe shi da rahama a don haka a duk duniya babu zunubin da ya kai shirka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala qur'ani ya bayyana mana wannan a cikin ayoyi da yawa amma idan mutum yana shirka sai ya gane shirka ne sai ya tuba Allah zai iya gafarta masa menene dalili akan haka inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a amma kuma wannan ka dauki wannan ne ai yana iya gafarta wanda ya mutu akan shirkan ma kenan inda inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an ka kira ka dauke shi alal umum malamai suka ce dalilai na wannan akwai ayoyi guda biyu aya ta farko a ran duba karshen suratul furqan aya ta biyu kuma sai ka sake haurowa saman qur'ani cikin suratul anfal akwai ayoyi biyu da ke bayyana haka na farko da Allah ya kira bayin da zai musu rahama wa ibadur rahman sai kira ayyukan da ba su aikata sai kira shirka yace in sun tuba Allah zai yafe musu والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما جزاكم الله خيرا الله يتي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر bayan Allah na kware ba sa kiran wani abun bauta tare da Allah kiran abun bauta tare da Allah mai sunansa shirka sai ce kuma wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ba sa kashe ran da Allah ya haramta a kashe sai da haƙƙin Allah ya ba su iko su yi na uku wala yaznuna ba sa zina sai ya ce wa mayyaf alzalika Sheikh Muhammadu Amin rahimahullah ya ce duk wanda ya aikata waɗannan laifuka guda uku yalka a asama ya dulmuyi a cikin kazanta illa man taba sai ya ce amma banda wanda ya tuba yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyama wa yakhludu fihi muhana ana ninninka musu azaba wanda suka yi kisan kai ko suka yi shirka suka yi kisan kai ko suka yi zina ana ninninka musu azaba suna tabbata a wuta suna makaskanta sai ce illa man taba banda wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihan ya aikata aiki mai kyau sai ce fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat masu irin wannan sifa Allah yana canja musu munanan ayyukan su ma ya koma kyawawa da an rubuta masa zunubi hamsin saboda ya yi shirka yanzu ya tuba tuban gaskiya in an goge zunubi hamsin din sai Allah ya ce a bashi bonus din lada hamsin shine yudha'af lahu al shine kenan yubadilu sayyi'ati hasanat wato in an goge mai munin ma ana maye gurbin sa da kyakkyawa wannan shine rahama ta addinin musulunci addinin musulunci akwai rahama akwai tausayi akwai jinkai akwai nufin mu da alheri shine fa zunubin ma an goge sai an baka lada wannan aya ta bayyana mana cewa wanda ya shirka ya tuba ana goge ko ba a gobar yawa kaga sanda ta kira shirkan kiran wani tare da Allah sai ta ce za a goge har ma a canja a bada lada sai na biyu cikin suratul anfal aran ma da Allah ya ce kullil ladina kafaru قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين الله يقول قل للذين كفروا كتي وجماعة دسوك كافرتا kaga duk inda aka samu kafirci akwai shirka a cikinsa in yantahu yugfar lahum ma qad salaf in sun daina abin da suke na shirka sun tuba to an gafarta musu abin da ya riga ya gabata shine ma salafa abin da ya riga ya shuɗe Allah ya yafe musu wannan yake kaya ta biyu da ke bayyana mana shirka idan aka tuba Allah yana yafewa akwai kuma ayoyin da ke bayyana mana matukar an mutu akan shirka Allah ba zai yafe wannan ba banda wannan akwai ayoyin da suke bayyana wanda ya mutu akan shirka ma iya tabbata ne bal Allah yana ma haramta masa aljanna gaba daya matukar mutum ya mutu akan shirka aljanna ma Allah yana haramta masa ne aran ma akwai ayoyi biyu da zamu iya daukan hujja akwai a cikin ma'ida akwai a cikin a'raf insha Allah ta'ala innahu may yushrik billah innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar hmm. وما للظالمين من أنصار يتي إنه من يشرك بالله دو وندي والله تاريا فقد حرم الله عليه الجنة Allah ya haramta masa aljanna wa ma'awahun nar mako masa wuta ne wa malil zalimin min ansar azzalimai ba su da mataimaka kaga a fili Allah ya ce fa in harrama Allahu alaihi aljannata aya ta biyu aran ma cikin suratul araf inda yan wata ke kiran yan aljanna su dan san musu ruwa su sha ko dan arzikin da ya sawaka ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة 'yan wuta ma'abota wuta sahiban wuta suka kira sahiban aljanna Allah ya sa muna cikin aljanna an afidu alaina min alma da kishirwa ta kai iyaka ga 'yan wuta suka ce 'yan aljanna ku dan san mana ruwa mana ko dan kadan a bamu dan kurma mana aw mimma razaqakumullah ko ku san mana dan abinci arzikin da Allah ya baku aljanna ko ma wani iri ku dan san mana kadan mu taba mana ƙalu sai 'yan aljanna suka ce inna Allah lalle Allah harramahuma alal kafirina ya haramta ruwa da duk arzikin aljanna ga kafirai malamai suka ce wanne yake tabbatar da cewa in mutum ya shiga wuta akan shirka to ba zai fito ba saboda sun ce inna Allah harrama huma alal kafirina a can kuma yake cewa inna Allah kad harrama alaihi aljannata wa ma'awahu nar innahu may yushrik billah faqad harrama Allah alaihi aljannata wa ma'awahu nar wa ma zalimina min ansar da waɗannan ayoyi bi malamai suke cewa rahmatullahi alaihim cewa matukar mutum ya mutu akan shirkan ya je wata to ba zai fito ba shaidan kuma babu abin da yake sha'awan ya batar da mu akan irin shirka shi yasa hadisi yace la tattabi anna sadada da man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakhalu hujra la dakhaltumuhu za ku yi ta bibiyan wanda suka rigaye ku kuna bin hanyoyinsu mataki mataki shibiri da shibiri zira'i da zira'i wato damka da damka ko kuma zira'i da zira'i duk inda suka taka in kun yi wasa sai kun taka wannan wuri har idan suka shiga ramin wata dabba suka sabi Allah kaman a ce damo kuma in kun yi wasa sai kun shiga ramin damo kun sabi Allah din hadisi da Imamul Bukhari rahimahullah ya ruwaito wanda yake bayyana mana sai mun yi a hankali shi yasa annabi tsira da aminci sabata gare shi duk abin da ya shafi shirka baya wasa akan gyaransa ko a a magana sahabbai suka yi kuskure in dai matsala ne da ke da alaka da hada Allah da wani sai ya gyara sahabbai suka zo suka ce ma sha Allahu wa shi'ta wani sahabi ya ce idan Allah ya so kai ma ka so ya ce bal ma sha Allahu wa hadahu ka ce idan Allah shi kadai ya so ba sai na so ba saboda idan Allah ya so shi yake faruwa wato hatta a cikin maganganu idan suka yi kuskuren magana in tana da alaka da hada wani da Allah subhanahu wataala da gaggawa sai ya tsaya ya gyara maganar ya mata saiti sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko a wani hali yake in dai lafazi yana da alaka da shirka to sai ya tsaya ya masa kwaskwarima ya raba sahabbai da wannan lafazin ko da ku sun yi da niyya mai kyau ne sai ya dakatar da su ya ce wannan lafazin akwai kuskure a cikin sa shi sa baya yadda ba minti nawa kai wato ba a yi akwai don kuturu ya ce mana da Allah na'am don haka annabi tsira da aminci tabbata a gare shi hatta a lafazi yana gyara lafuzan da ke da alaka da shirka babu wani al'amarin da ke da alaka da shirka da yake shiru a kansu shi sa ko da kalmomi da muke aiki da suna yau da kullum to mu rika kaffa kaffa in an ce suna da alaka da aƙida abin da bai zama dole ba ko kalma ne ake yawan kace na ce a kanta cewa tana da alaka da shirka to in akwai wanda za ta iya maye gurbin ta so sai ka hakura ka ɗauko mai maye gurbin nata ka maye gurbin ta dai ta ka huta mafhum tayyib akan al'amarin shirka a yanzu a cikin al'ummar da muke ciki babu jama'ar da ke cikin halin jarrabawa kamar mata da 'yan siyasa nasu ya fi na kowa fitowa fili muna roƙon Allah ya gyara mana ɗabi'unsu ɓangaren mata matsalolinsu guda uku ne matsala da farko shine matsala take so akan haihuwa bata samu ba matsala ta biyu ita kuma matsalin da shine tana so ta mallaki mijinta matsala ta uku kuma shine matsala akan kishiya duk inda ka zaga ka zago mafiya yawa kashi 99 cikin ɗarin matsalolin mata a nan ne akan wannan sai ta je gaban boka zuwa wajen boka iya da alaka da shirka sai ta je gaban dan sihiri har ya rika gaya mata me zai faru gobe ko jibi ko gata iya da alaka da shirka saboda ilimin gaibi na Allah ne subhanahu wataala har ta je gaban matsafi a yi tsafi da ita har wata a hana ta yin sallah idan mutum ya ce karki sallah sai kika hakura kika bar sallan saboda ya baki wani sinadari na tsafi wannan aikin sunansa shirka saboda ibada sallah Allah ne umarni a yi ta wane ya ce a bar bauta Allah kuma an mar biyayya an bar bauta Allah sunan wannan shirka wajibi iyaye mata su gane wannan idan haihuwa kike nema boka wallahi bai isai baki ba dan sihiri bai isai baki ba matsafi bai isa baki ba in yana da ikon baki ba wa kansa mana da ufa talib wal matsalub ababe nawa ya rasa kuma abun takaicin wai zaki bashi kuɗi ne ya baki haihuwa kuɗi fa to idan yana ya ce miki ma shi aikin kawai kyauta yake baya bukatan komai mana in ma yana so ya ci kasuwan ne amma matukar kuɗi za a bashi da bature ya murza da inji ya bayar kuma shi ya baki ɗa da ya gagari bature shi ma san ƙarya yake miki ba mai ba da ɗa sai Allah lillahi mulku samawati wal ardi ya khaluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur am yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima don haka ya aihuwan 'ya'ya maza ne aihuwan 'ya'ya mata ne wallahi alazim Allah ne kada yake da ikon bayarwa likita bai da ikon bayarwa mai mulki bai da ikon bayarwa mijinki bai da ikon bayarwa boka dan sihiri ko dan duba bai da ikon bayarwa kuma babban kuskuren mata shine kashi 97 cikin ɗarin mata ba sa bambance yan sihiri da bokaye da matsafa a wani hannu da malaman addini a wani hannu saboda mun samu rudani a Najeriya shekaru da yawa sai a samu boka ko matsafi ko dan duba ko dan sihiri sai a ce malam sai ya je ya tsafi sai a ce ya min ya mini istihara ne ita kalmar kenan ita istihara aka mata wai wajen malam ta je maimakon a ce wancan dan sihiri wancan boka wancan matsafi wannan a ce aramma duk sai aka musu dukan 'ya'yan ya aka ce malamai wannan shine babban matsala sai ka samu mace ta dade a islamiyya shekaran ta goma tana zuwa amma ba ta mace malamin addini dan sihiri in dai mata da barbare ce za a istihara alamarin sai na Allah ne sai dai mun hada da kokarin da zamu yi muna aiki da aljanu kaza da kaza sai ta amince malami ne iyaye mata boka da dan sihiri da matsafi wallahi baya bada aihuwa sai Allah duk wanda kika je wajensa ko kin dauka malami ne na kwarai sai ya ce miki zai gaya miki me zai faru gobe ko jibi ko gata ko kuma ya gaya miki iya da wata hanyar da zai baki abin da Allah bai baki ba ko zai hana ki yin sallah ko azumi ko abin da ya kaba da wannan ko sai ya kusance ki yadda mijinki ke zuwa kusa da ke wannan har abada ba ruwanki da shi ko da kin ɗauka mutumin kwarai ne kika je gabansa to barna ta faru daga nan ki nemi tsarin Allah daga hanyar ma da ya kama hanyar anguwarsa har abada wannan kuma bai zama dalilin kawai daga kin ji an ce akwai wani malami can sai ki je ki gwada ba wannan kuma bai zama dalili ba matsalolinki in ba sun ci tura ba ba su wuce ke ki roƙi Allah ba ba su wuce ki roƙi babanki da mamarki ko baffaninki da kawunanki a matsayin iyayenki in su rasu su taimaka miki da addu'a ba bai wuce ki gaya mijinki ba yayinki da kannanki su miki addu'a ba bai wuce in kin je islamiyya ba an da ci ce akar makalla ina da damuwa a taimaka mana da addu'a bai wuce wannan ba wannan addu'o'i idin sun fi waccan addu'a ta matsafi da sihiri da dan duban sau dubu ɗari bal addu'ar ki ke kadai ma kina zaune a banɗaki kina wanka ko a kuskure ki addu'a yafi addu'ar boka da dan sihiri ko a kuskure a banɗaki ki addu'a yafi addu'ar waɗancan mutanen so da haka haihuwa na Allah ne mallakan miji na Allah ne don me dalili zuciyar miji kike bukata annabi tsira da aminci sabbata a gare shi a hadisin bukhari yace qulubun nas baina asabi'ir rahman yuqallibu ha kaifa yasha zukatan mutane na tsakanin yatsun Allah subhanahu wataala yana jujjuyawa yadda yake so ki kaskantar da kanki ki mika kokon bara zuwa ga Allah ki roƙe shi ya karkato da mijinki zuwa gare ki ya kaunace ki ya damu da ke ya miki adalci Allah za ki roƙa don zuciyar mijinki na hannun Allah ba ta hannun boka ko ɗan sihiri ko ɗan duba a hannun Allah subhanahu wata'ala take sannan magana akan kishiya kina zaton a'a kishiya wace ta yi kaza ta yi kaza wannan yana bukatan addu'a in kina ga tafi ki fada a wurin miji ki yi addu'a na ɗaya na biyu ki kyautata lafazi da mu'amala ga miji dukkan namiji yana buƙatar mace da take da zero problem duk mata da take da kawaici take da haƙuri take da kyautata magana take da fatan alkhairi ga miji ya fi ƙaunarta da karkatuwa gare ta akan mai ta da hankali da yawan zargi da bakar magana da mace mai karin magana da batanci kamar wata mahauciya in akwai mahauci ya haƙuri misali nake bayarwa so a kuskuren mata a wurin mallakan miji mace tunanin tunaninta shine wai ana mallakan miji da ƙarfi ne yadda suke rike miji kamar yadda mai koyan keke ke koya in ka hau keke kana koya sai ka ga mutum ya rike kan haka in an tura sai ga yana haka ana sake ba da sai karkata ba da sai sake haka da ƙarfi to yadda dan koyon keke yake juyawa da ƙarfi ana juya shi ina ji dai kun sai da ake koyon keke ayi ko sai ka iya sai gane ashe abin ba haka ake rikewa ba dan sake ake a tafi to mata zuwa ga suke maza yadda dan koyon keke yake murɗa kan keke haka ta ɗauka ake yi ba haka ake yi ba ke sa karantar da sihirul halal wani magabaci zai aurar da yasa ya ce kuni lahu amatan ya kunu laki abdan in kina so in kin je wajensa ki narke ki zama masa baiwa zai zama bawan ki bai sani ba idan mace da iya zama da miji da iya lafazi mai daɗi haka kawai za ta ce cikin dare sha ɗaya na dare sai da ce wallahi ne kuma asuwaki ma nake sha'awa an ce sunna ne <laughs> sai ya ce ina zuwa sai ya ga ara ma ya fita babu shiri sai ya je ya sayo asuwaki guda ɗari babu wanda ya sa shi me dalili ai uwar gida ke bukata saboda me saboda yadda ta kyautata masa asuwaki da yake bukata sai guda ɗari sai fito karfe sha ɗaya dare na neman ki ya rasa ya fito ya sai ya fito sai ce to kuma ina zai shi kadai ina zai shi dan yanzu dare ne saboda tsabar biyayyanta ya gagara gane cewa fa ashe ba yanzu ya dace a fito ba sai ce to ai akwai malam farado a shagon sako sabar buga masa ba sai ya buga malam ka shiga ne eh na shiga dala to a dan taimaka a fito zan dan karbi sako zai ce bismillah sai ya fito sai sai aswaki sai ga aran ma dauko dami guda na aswaki to da haka ake mallakan miji to abin da ke kuskura kenan sai mata su gagara wannan sai da koma wajen boka wasu bokayen yanzu hatta kwanciya da mata suke yi sai ce sai ya yi zina da ita wai zai cire mata wani abu ne in aka cire wannan shi shikenan daga namijinta zai kaunace ta akwai matan da bokaye suke hana su yin sallah sai daga baya sun ji wa'azi sai mace ta maka wasiƙa ko ta yi teks haka da makalla ga abin da ya faru yanzu Allah zai yafe mini duk irin waɗannan mun sha samun sakonni a kansu ba wai a garin Bauchi ba daga duk jihohi gaba ɗaya na arewacin Najeriya wannan yana iya faruwa waɗannan su ne matsalolin da muke ci da iyaye mata wajibi a duba girman Allah subhanahu wataala a gane aihuwa na Allah ne in kin ɗauka wani zai iya baki to kin shi sirka mallakan miji na Allah ne zuciyarsa na hannun Allah subhanahu wataala ma gare shi ba nan kadai ba idan kina bukatan matsala ne a wajen kishiya ko ke ga wani abu ma zuwa ga Allah subhanahu wataala hatta warware sihiri da sihiri kauli rajihi Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala yace magana mafi inganci ko sihiri aka yi a warware shi da sihiri ma yace haramun ne me dalili yace saboda babu wata matsala dan an koma wurin Allah babu maganin ta duk girman matsala da in kake ga ai sihiri aka yi sai an yi sihirin a warware to koma zuwa ga Allah shine shortcut Allah zai warware wannan abin da aka yi na biyu 'yan siyasa su ma akwai wannan jarabawa gare su akwai da dama daga cikin siyasa sun ɗauka cewa matsafa da 'yan sihiri da boka yake ba da mulki a babban matsalar masu mulki 'yan siyasa su ne kamar haka na farko shine ya samu ya hau mulkin idansa zai iya rufewa ko ina zai shiga don ya hau mulki na biyu idan ya hau shine ya rike mulkin da karfi kada ya sake wannan ya ishe ka hujja Allah ya yi wani mutum gata daga gidan yari ya fito gabannin ya fito an yanke mar hukuncin kisa aka ɗauke hukuncin kisan a kansa ya fito a gidan yari bai da komai ya yi mulkin shekara hudu ya ƙara hudu shekara takwas ai ko mulkin ubansa ne ya more shi amma da takwas ta kare sai ya ce wai sai ya ƙara hudu sai an shiga third term agenda dole sai ya yi ta goma sha biyu wani ma yace shi so yake mutu akai gaba daya to matsalar mai mulki shine idan bai hau ba ta yaya zai ya hau yau duk masu neman hawa sanatoci ne members house of reps ne gwamnoni ne shugabannin kasa ne kashi 99 cikin 100 bai wuce kashi da Allah ya kare ba kowa yana da bokayensa da yan sihiri akwai a Senegal akwai a Morocco akwai a Gambia yanzu bokayen mahara Indiya ana zuwa gare su ba sa koya masa Allah daya ba sa koya masa annabi manzon Allah ne tunaninsa ta yaya za a yi hau shi kuma wanda ya hau din tunaninsa yaya za a yi tabbata akai idan ka duba wani abun Allah jabi inda ana tabbata akai da kai zaka hau kai ai wani ne hau ya sauka to anan akan samu jarrabawa mulki wa yake bada shi Allah ne wallahi alazim mulki na Allah ne shi yake bayarwa qul allahumma malikal mulki تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير akwai wani babban ɗan siyasa da yake neman mulki a ɗaya daga cikin jihohin arewacin ƙasar nan shi da kansa yake laburtawa bokansa da ya je samu yake matsafi har kansa yake cirewa ya ajiye a ƙasa ya taba shiga wajen wani babban mai mulki a ƙasar nan ya kama kansa haka da ya murɗa sai ya cire sai ya ajiye a ƙasa wani dabaru kenan mai mulki shi zai fita a guje sai ya ga gangan jiki ya zo kofa ya kare ya tsorata sai ya ɗauko kan sai mayar kai sai ce oga do whatever you wish we are the northerners you will remain in power akwai da dama da sun daina yin sallah ba wai za ka ga ba sa sallah wai saboda ba su son yi ba ne a'a an ba su wani lakani ne aka ce su daina yin sallah duka akan me akan a hau mulki ko a tabbata Allah yake bada mulki shine malikal mulki idan Allah ya baka duk duniya ba mai hana ka idan Allah ya hana ka duk duniya ba mai baka idan da mutane suna koyan daukan izina ai ababe da suke faruwa a kasar nan sun isa su gane Allah yake bada mulki kowa yana iya kinka duk wani hu is who yake kai in Allah ya ce zaka yi sai ka hau to sai ka rike Allah so da ka yan siyasa da mata wannan jarabawan ta fi shafar su ba a raba ta da yan kasuwa ba a raba ta da yan boko da yan kaza da kaza amma ta fi zama katutu a cikin duniyar mata da duniyar yan siyasa Allah ya gyara mana matanmu da yan siyasa musamman masu mulki da Allah ya raba su da bokaye da matsafa wanda ya je wajen boka ko dan sihiri ko dan duba ya tambaye shi wani al'amari har ya gaskata manzon Allah ya ce ba za a karbi sallan sa ba na kwana 40 sallan kwana 40 ta farilla kadai sallah 200 ne in bai ba bala'i in kuma ba a bukata za a jefar da ita wa wata riwaya hadisin muslim yace faqadi kufira bi kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya kafircewa abinda aka saukar manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi wajibi ne 'yan siyasa mata mu gane mulki ne haihuwa ne aure muke nema lafiya muke nema mallakan miji muke nema kaza da kaza da kaza dukka na Allah ne Allah ya mallake su in mun tafi wajen wani muka dauka yana bayarwa mun yi shirka idan muka dawo wurin Allah muka kaskantar da kai muka mika kokon bara muka cika sharuɗan addu'a to Allah subhanahu wata'ala zai ba mu ikon dacewa kuma zai amsa mana addu'o'in mu mafhum tayyib don haka yace inna الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما نعم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا جزاكم الله خيرا alam tara ba ka yi dubi ba ilal ladina zuwa ga waɗanda yuzakkuna anfusahum suke tsarkake kawunansu balillahu yuzakki mai yasha bal ba haka bane Allah ne yake tsarkake wanda yake so wala yuzlamuna fatila ba za a zalunce su ko da fatila ba dan karamin abu bayani na zuwa daga baya insha Allah alam tara ba kai dubi ba kai mai kallo ko ba ka saurara ba kai mai sauraro ko ba ka karanta ba kai mai karatu zuwa ga wa ilal ladina waɗanda yuzakuna anfusahum ki tsarce kansu dalilin saukan wannan aya bisa ga tafsirin sahabi Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an yace ayat ta sauka ne akan wasu mutane guda biyu da suka zo wajen annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi suka zo da 'ya'yansu akwai a cikin su akwai marhab bin zaid akwai bahari bin aun yahudawa ne manya-manyan yahudawa ne bujuman yahudawa ne suka zo zuwa ga annabi tsira da aminci sabbata a gare shi cewa ata ya rasulullah sallallahu alaihi bi ma suka da yayan su kanana wannan dan shekara biyu wancan dan shekara biyar wannan dan shekara shida wannan dan shekara bakwai wannan takwas wannan tara wannan goma suka ce ya muhammad haka suke gaya masa suna ga bai kai a ce ya rasulallah suka ce ya muhammad hal ala haula min wazirun wa fi riwayatin hal ala haula min ithmun min ithmin suka ce ya manzon Allah shin akwai wani zunubi akan waɗannan yara ƙanana gaba ɗaya manzon Allah ya ce la la ithma alaihim babu zunubi akan su kwata kwata sai suka ce buɗan bakin sai suka ce nahanu mithluhum inda Allah azza wa jalla mu ma a wurin Allah irin su ne yadda kake gaba su da zunubi kake cewa wai akwai wuta da aljanna to mu ma a wurin su a wurin Allah irin su ne in baka sani ba mu ma babu da zunubi me dalili suka ce kullu ma na'amaluhu bil laili kuffira anna bin nahari wa kullu ma Amalu bin nahari kuffira anna bil laili dukkan bala'i da muka yi da sabon Allah da dukkan iskancin da suka yi da rana suka ce a dare Allah yana yafe musu kuma dukkan sheke aya da suka yi a dare da duk iskancin da suka yi da wuce gona da iri a haƙoƙin Allah idan gari waye suka ce Allah yana yafe musu ba abin da mu ma yake rubuta mana haka yadda kace yaran nan ba su da zunubi mu ma ya kudu ba mu da zunubi shine Allah ya ce alamtara tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum ba kai dubi zuwa ga waɗanda ke tsarkake kansu da kansu ba yaushe dan adam da kansa zai tsaya ya ce bai da zunubi saboda addinin ba addinin tsarkake kai bane annabi tsira da aminci sabbata a gare shi da kansa duba darajarsa duba hadisin bukhari da muslim cewa yake saddidu wa qaribu wa alamu annakum lan yanju wa ahadun minkum bi amalihi qalu walau anta ya rasulullah qala walau ana illa da niyyar lafi bi rahmatin min huwa fadilin in an ce ku daidaita ku daidaita in an ce ku yi zo kusa da daidai to ku zo kusa da daidai ko ba za ku iya daidai din ba ku sani ba mai tsira don aikin sa aka ce ko kai ya rasulullahi ya ce ko ni sai dai rahamar Allah da kai ne zuwa ga aljanna idan shi da kansa da ke da gata a wurin Allah shine imamul mursalina cikamak shugaban manzanni shine khatamul anbiya shine cikamakin annabawa shi yake da ash-shafa'a al-kubra yawmal qiyama shi zai yi ceto mafi girma a filin kiyama shi zai je tsaya gaba ga Allah ya ma roki Allah ya roka mana a mana hisabi don za mu yi shekara dubu hamsin a filin kiyama kan yatsa kwaya daya duk filin kiyama kowa sun koyar da kai a kasa shi kada yake zuwa gaba ga Allah ya roko shine dan gatan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma zalika yace sai dai rahman Allah da kai ne su kuma suna can sun gama cin duniya da bala'i da sabon Allah sun sheke haya sun ce abinda suka yi da rana dole a dare a gafarta musu abinda suka yi a dare magarin yawa za a gafarta musu wanda ita ce asalin ɗabi'ar yahudu da duk mai koyi da su idan ka duba aran ma akwai ayoyi da suka bayyana irin wannan na cewa suna tsarkake kansu waɗannan yahuda biyu misali ne amma ɗabi'a ce ta yahudu a ƙur'ani shine tsarkake kai da kai da ji da kai وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى دنجلي القرآن كينا أنتم أعلم أم الله تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم kuntum sadiqin aran maban biyu kara ta uku kuma sun ce su ƴaƴan Allah ne kuma su ne wanda yake so wa qalat al nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba'u qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير آيوي أكو آرما يبامنا مثالي أكن يهود ناترك جكنسو نفركو suka ce da kulal jannata illa man kana hudan aw nasara shine babu mai shiga aljanna sai ba yahude ko ba nasare ci gabanta ma a matsayin tsarkake kai dai shine na biyun Allah ya ce tilka amaniyuhum wannan burace buracen su ne qul hatu burhanakum in kuntum sadiqina Allah ya ce ku kawo hujja inda ga sai kuke yi aya ta gaba suka ce nahanu abuna ullahi wa ahibba'uhu mu dinnan mu ne ƴaƴan Allah kuma mu ne Allah yake so duk wanda ya ce maka shi dan Allah ne ya tsarkake kansa yayi yawa shi Allah ya ce kai bawa ne ni bawa ne hatta annabi da kansa bawa Allah ya ce masa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayoyi da dama a Qur'ani subhanalladhi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram duba farkon kafi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu ya kuma ce shi mutum ne kul inna ma ana basharun yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan saliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada shi da kansa ya tabbatar cewa bawan Allah ne kuma shi mutum ne bambancin mu ana masa wahayi kuma shi ma'asumi ne dan gata ne a wurin Allah subhanahu wataala amma duk da haka bai ce shi dan Allah bane amma su sun ce su yayin Allah ne don haka wannan shine yuzakkuna anfusahum suna da yawan tsarkake kansu kuma addinin musulunci baya son burace burace babu aiki laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bihi ba burace buracen ku ba ba burace buracen halin kitabi ba duk wanda yayi mummuna zai ga mummuna inji Allah subhanahu wa ta'ala don haka yuzakkuna anfusahum suna tsarkake kansu balillahu ba haka ba ku shi yuzakki mai yasha yana tsarkake wanda yake so wala yuzlamuna fatila ba za a zalunce su ko da fatila ba menene fatila na na tsakiyan dibino akwai kwallon dibino a nan akwai mai dibino a kusa <laughs> a yara ba za ne aka rasa dibino ma yawa mutum na a kawo guda daya bari mu gana <laughs> ta shi da mutumi na kai kuma kai ma kwallon ka a ta ga dibinan ma kaga an samu abun suwar da buɗe baki ga kwallon dibino wannan da ke ciki wannan zaren ne me ne fatila ko wannan zaren dibinon Allah baya zalunta su wannan dan zaren da kake gani Allah ba zai zalunce su shi ba sannan wannan dan kan dibinon nan ai akwai baki ko dan bakin nan shi ce cewa naƙira da Allah ya ce la yi utunan nasa naƙira wannan shi ce cewa naƙira bawon dibino wannan fata fatan da ke tashi wanda ya kama da leda din nan shine kitimir walladina yad'una min dunillahi la yamlikuna min kitimir waɗanda ake kira koma bayan Allah ko bawon dibino ba su mallaka ba ba za su iya halitta ba kuma a filin kiyama ba za su iya magance maka damuwar ka da bawon dibino ba to shi Allah ya ce wala yuzlamuna fatila ko kwatankwacin fatila Allah ba zai zalunce su ba wannan wato ko wannan zaren dibinan ba za ka zama sakamakonka wannan dan zaren dibinan ka je filin kiyama Allah ya zalunce ka ba Allah baya wannan subhanahu wa ta'ala haka balillahu yuzakki man yasha Allah ke tsarkake wanda yake so amma kada ku tsarkake kanku alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum ba ka yi dubi zuwa ga wanda ke tsarkake kansu ba don haka shi sa tsarkake kai gaba daya Allah ya hana mu shi mutum ya rika jin shi shi ne ko mutum ya ce a matsayinsa na mai takawa ko a matsayinsa na mumini mumini mai gaskiya da Allah ko mutum ya ce a matsayinsa na mukhlisi mai ikhlasi wa ya gaya maka dan adam baya tsarkake kansa ka bar wani ya fada a babin zaton alheri kuma ko wani zai fada in kai wa wani ba za baka da ikon ga ce wani akwai ikhlasi matukar wanan nan ba qur'ani ne ko hadisi yace yana da ikhlasi ba sai dai ka ce wani akwai alaman ikhlasi tare da shi saboda ikhlasi ana ga alaman sa amma yaqinin sa Allah ne ya sani subhanahu wata'ala idan mun kyautata wa juna sai mu ce akwai alaman yi don Allah tare da wani akwai alamar ikhlasi tare da shi amma ba mu shiga zuciyarsa ba kisa manzon Allah ko ya ban mutun ya sai ce hadha huwa ma nahsibuhu wallahu hasibuhu wala nuzaki alallahi ahada don haka Allah ya hana mu tsarkake gaba da aran ma mana aya da shi suratul najmi ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا hmm. ويجزي الذين أحسنوا أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم fala tuzaku falatu zaku an fusaku huwa a alamu bi ma nitaka. allah ya ce falatu zaku an kada ku tsarke jakawunanku huwa a alamu bi ma allah ne ya san wanda ya fi taka a cikinku. allah da ka zai je kan mu tsarke jakanmu daa kan yawan tsarke ka ba na musulmi bane babu laifi ka ce a matsayinmu na musulmai babu laifi ka ce a cikin a matsayinmu na wanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala amma ka ce a matsayinka na mumini a matsayinka na mukhlisi matsayinka na mai takawa kai fa wallahi kana jin tsoron Allah wannan ba naka bane akwai wanda kuma suke lisanil hal sai ya zo yana shan taba an ce shan taba haramu ne a ba ba ba bane me dalili ai attakawa hahuna sai maka haka ai manzo Allah ce tsoron Allah anan attakawa hahuna ai harshen da ya ce a ha kuna shi yace inna fil jasadi mudugha idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalbu ga hadisin abu khari a muslim shi wanda kace akwai takawa anan harshen da ya faɗi wannan yace a cikin jiki akwai wata tsoka in ta yi kyau duka jiki zai yi kyau in ta yi muni duka jiki zai lalace wannan tsokar ita ce zuciya to kai yanzu kana shan taba kuma sabon Allah ne yayi tsokar take ta yi lafiya ko ta lalace ba a baki na ku aka ji ba sai ya ce me um, فانظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا انظر كي دوبي كي مي سورارو كو كي مي كاراتو كو كي وند أكي باو ساقو كيف تياي يفترون على الله الكذب سكي كركيرا كرياغ الله سبحانه وتعالى wa man azlamu mimman yatara Allah al-kadhiba huwa yudu ila al-islam kenan waye yake zalunci fiye da wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina zuwa ga Allah bayan ana kiransa zuwa ga musulunci sun ce su Allah ne sun ce Allah yana gafarta musu dukkan zunuban su na rana a dare na dare za a gafarta musu da rana sun zo sun ce babu mai shiga aljanna sai ba yahude ko ba nasare lai yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara kuma Allah ya ce bai faɗi maganan nan ba shine yasa yaftaruna ala allahi al-kadhiba suna kirkiran kariya ga Allah shi yasa Allah ya hana mu yawan sake baki mu ce Allah ya ce shi yasa Qur'ani yace wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi alkadhib innal ladina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la la yuflihuna kada ku bi wa harshen ku abin da yake fada ku ce kaza halal ne kaza haramun ne kuna kirkiran ƙarya zuwa ga Allah wanda suke kirkiran ƙarya zuwa ga Allah ba za su rabauta ba Allah ya kare mu daga wannan don haka ce waka fa billahi ithman mubina ya isa a wurin Allah wannan ya zama zunubi ne wanda yake bayyananne ka ce kai dan Allah ne zunubi ne mai girma kai Allah yake so bayan bai fada ba zunubi ne mai girma kace ba mai shiga aljanna sai kai da irin ka kuma Allah bai fada ba wannan zunubi ne mai girma kuma kai ka ce duk abin da kai Allah ya fi maka bayan bai fada ba shi yasa yace waka fa bihi ithman mubina mu daina sake harshe mu ce Allah ya ce hatta a Hausa muna da wannan magana sai mutum ya ce ai Allah ya ce tashi in taimake ka wannan mutane da yawa suna fada wai sai ce Allah ya ce tashi in taimake ka wace aya Allah ya faɗa haka babu laifi ka ce ai addini ya karantar da wanda ya tashi yayi kokari Allah iya taimakonsa sai ka fada haka yayi in ka faɗi wannan sai mu ce walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinina amma in ka ce Allah ya ce tashi in taimake ka sai ce babu wannan ayan a Qur'ani sai dai mu ce addini ya karantar da in mun tashi mun yi kokari Allah yana taimakon mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam hadha huwa ma inda billahi tawfiq sai injiniya ibrahim zo karanta tambayoyi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله malam mai tambaya ta farko yana cewa ne menene matsayin test tube baby wato cloning da wannan organ transplant a to idan transplantation kawai na organ ne a cire wata gaba a sa wani wannan tambaya ce daban amma testive baby a cikin magana mafi inganci hakura da shi shi ya fi inganci shine matar da ba za ta dauki ciki ba sai a dauki kwayoyin halittar jikinta a hada da namiji a yi halitta ko a saka a cikin wani abu sai a samar da mutum iya da matsaloli da dama a cikinsa tun da Allah da kansa ya ce yana sanya mai ya sha'u a kima akwai wanda Allah bai ba su ikon haihuwa ba to sai ki dauka a matsayin jarraba ne ko ka dauka a matsayin jarrabawa ne akwai mutanen da haihuwa zai kai su wuta idan Allah ya nufe ka da rahama kuma ko ya nufe ki da rahama ya tabbatar da haihuwa zai kai ki wuta ko zai kai ka sai Allah ya hana ka haihuwan ko ya hana ki don ya kai ku zuwa ga aljanna kada wai don an hana mu wani abu mu ɗauka bala'i ne akwai lokacin da wani lokaci hanawan ma yana zama baiwa ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda bayarwa yake iya zama baiwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala annabi tsira da aminci sabbata a gare shi da kansa ya hawo minbari yana khutuba sai ya ga alhassan wal husain sun shigo masallaci shi da kansa yanke khutba ya sauko ya dauke su a hadithin da Sheikh Muhammad Nasir Rahimullah ya inganta wanda Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen Rahimullah ya kafa shi cikin dabin sana fatawa mu'asira ya bar kuduban ya zo ya dauki jikokinsa da kansa ya ce tabbas Qur'ani ya faɗi gaskiya Allah ya faɗi gaskiya da ya ce me innama amwalukum wa auladukum fitna in ba haka ba in ba don yaya ba kana khutba ka yanke ka sauko so haka akwai abin da bayarwan shine rahama akwai abin da kuma hanawan ne to in Allah bai baku sai ku kaddara hanawan shine rahama saboda ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun hadisin muslim akwai abun al'ajabi ga mumini dukkan al'ajabin mumini alheri ne wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min babu mai wannan gata a wurin Allah sai mumini so da har zuwa karshen hadisi din zaka sai ku dauka wannan alkhairi ne yanzu akwai new modern abin da ma suke yi recently aka fara a United Kingdom shine sai a ce wai one baby baby with one father and two mothers wato ɗa ɗaya da uba ɗaya da uwa biyu wannan kwanan da aka fara shine mace ɗaya za ta haihu sai aka fahimci da wasu ƙwayoyi ne wanda za su iya sa a haifi ɗan da deformity na kasu sai a ɗauki ɓangaren da bai da deformity sai a ɗauka a haɗa da namijinta sai a samu mahaifar wata mace sai a saka na uwar yaron da na uban yaron sai a haɗa da wasu jeans na jikin ita wanda aka sa mata cikin sai ta goyi cikin sai ta haihu hmm. duk wannan jona-jona ya kai mu gare shi wallahu ta'ala alam sai wanda yake cewa malam shine ya tashi a wajen wato mijin mahaifiyarsa ya sa shi a makarantar firamare har zuwa jami'a amma yana amfani da sunansa ne shine yake tambayin malam ya zai iya canza sunan mahaifinsa ko kuma ya ci gaba da amfani da sunan mijin mahaifiyarsa ya sanya sunan mahaifinsa ya fi dacewa matukar babu sunan mahaifinsa a cikin jerin gwanon sunan idan misali sunansa muhammad ne sunan babansa musa sunan mijin mahaifiyarsa ibrahim in ya ce muhammad musa ibrahim anan malamai sun ce la su bi zalik amma matukar babu sunan babansa da yake bin sunansa to anan fitina ta auku saboda Allah ya ce ud'uhum li abaihim ku kira su da iyayensu bayan nan hadisi ya bayyana man iya ila gairi abihi duk wanda aka kira zuwa ga wani babansa Allah yana iya haramta masa aljanna so da fitina ce mai girma a da ana yin wannan ma tun da aka fara fahimtar addini ba dare bane ka ajiye sunan babanka ba dare bane ki ajiye sunan babanki dan kin aure miji ba dare bane babu laifi ki ce ke sunanki misali hawa'u bintu ibrahim zauju misali dalladi yayi to wannan babu laifi a samu sunaye uku a jere amma a cire sunan babanki a ajiye wannan bai yi ba wallahu ta'ala alam sai a ƙarshe masu neman addu'a a wurinka da sauran yan uwa musulmi daga cikinsu akwai wadda ita tana tare da marayu sai kasance wadda suke taimaka musu suna mata gori a don haka take neman addu'a allah ya bata miji na gari ta yadda za ta kula da marayu nata allah ya bata miji na gari wanda suke gori kuma su daina saboda yana bata aiki gaba daya ya yi halladi da amanu la ilusa da bil manni wal aza. don haka mu daina yin gori Allah ya taimake mu ya ji mu ya kan iyayenmu da malamanmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da Darul Islam wani ke shago mai nan ba Aisha shida Low Shopping Complex daura garan da ba na kasuwar wunti Bauchi Bauchi State Nigeria ita ce jira muku wannan MP3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namba waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga nan a cikin harshen turanci 0 60 30 22 75 wasu alaikum warahmatullahi